الرجيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan maraice na talata goma sha biyu ga watan rabin hijirar manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu wanda daidai da goma sha hudu ga watan shidda a shekara dubu biyu da goma sha ɗaya ta miladiya kuma kamar da muka saba a wannan yammaci ne muke karanta littafin a alamu sun mansuba na Sheikh Hafiz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu tabaraka ta'ala a makon da ya gabata mun tsaya kan abubuwan da malam ya faɗa na bambanci tsakanin shirka da karama kuma misalin ko misalai da yawa na shirka karama babu rantsuwa da wani wanda ba Allah ba da kafin wa fulan ko kuma masha Allahu ko sha a fulan duk muka je ku hukunce a kan wannan kuma bambanci tsakanin wawon a wajen hukunce da kuma summa wajen yau inda za mu tafi ne tambaya ta arba'in da tara wadda ta shafi tauhid rububiyya shi ne abin da ya jawo muke magana akan shirka karama da babba da muna muna mun yi magana ne akan tauhidin ilahiyya yawwa kuma mun ce al-imanu billahi ya kunshi abubuwa ne ko imani da Allah a cikin rukunan imanin nan kuma yadda mala'ika jibril ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a lokacin amsar yace maka al-imanu an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi to al-imanu billahi innan shine har yanzu muke ciki da farko imani da wujudin cewa akwai Allah na biyu imani da ilahiyar cewa shi kuɗe cancanta a bauta masa to na uku shine za mu shiga yau shine imani da rububiyar shine tauhidin rububiyar na'am bismillah الرحمن الرحيم قال المؤلف قاسم بن احمد الحسني رحمه الله تعالى ما هو توحيد الربوبية هو الإقرار الكافي بأن الله تعالى رب كل شيء رب رب كل شيء رب رب كل شيء أن الله تعالى رب كل شيء ومليكه ومليكه ومليكه نعم وخالقه نعم ومدبره والمنصرف فيه والمتصرف فيه والمتصرف فيه نعم لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظلم ولا راد لأمره ولا مؤقب لحكمه معقب ولا مؤقب لحكمه ولا مضاد له ولا مماثل له ولا سبيل له ولا منازع في شيء من معاني ربوبيته ومقتضيات أسمائه وصفاته ومقتضيات ومقتضيات أسمائه وصفاته tun tsawon wurin kalle shi in muka zo karatun da sai makaranta wannan ayoyin tun da dalilai ne na abin da ya fita yanzu yawwa malamin yake cewa ma huwa tauhidin rububiya ne ake nufi da tauhidin rububiyya asalin lafzin rububiya an same shi ne daga المر الرب رب أي سناني لا أبنجدي قلت سنا أن الرب إن أتفى ألف للام إن كنت أتفى ألف للام بكي إضافة في كل شيء بحسبه يوى معنا ذاك إيشوى رب الدار أبنجدي وانا جدا معنا ما ملكي فأكي نفي وانا يملكي هو هذه الدراجة رب السيارة رب هذا الأب شيء وانا أنا فلا أنا نفهم wanda ya mallaki abu ta abun nan ku muna magana kalimatul rabb ta mota ne daga maganan wato sunan Allah maɗauke rabu wanda ma'anarsa shine wanda ke gudanar da rayuwar halittarsa kuma yake tarbiyyar ita halitta domin rububiya daga tarbiyya ne tarbiya shine a riƙa renan abu tun yana karami har girma kuma duk abin da ke bukata a saman masa a amma ita wannan rububiyar rububiya ce shamila la tasiru ala mujarrad tarbiya ba a kan tarbiya ba shamila ta kunshi al-ijad min al-adam da awwal kufafiha wannan shine farko shi shine a tabbatar da abu da ba shi yawwa a samar da kai da ke bayan da babu mutum sannan gudanar da rayuwarsa wajen duka abin da zai ci duk abin da ke bukata a rayuwar nan da ta yau da kullum a saman masa shi wasu abubuwan har ma bai iya rasa su bai fahimce su amma su ne masa amfani da ran da ya rasa su sai ji cewa a shi ya ne masa amfani wannan yana da cikin ni'imar Allah kuma yana cikin ma'anin wato rububiyarsa amma nan ne ake nufi da tauhidin rububiyya kuma abin da na fi yanzu maganar kalmar rububiyya ne mai ma'anarta to amma in aka ce tauhidin rububiyya kai ta Allah madaukaki a wajen rububiyya ba mun ji tauhidin uluhiyya shine a kai ta Allah madaukaki da me dan ibada bautar mu kuma mu dauki wani abu na bauta mu bai wani wanda ba Allah ba yanzu nan ce da za a yi Allah madaukaki yana da wasu haƙƙoƙi a kanmu na cewa shine rabbu a kanmu mu kaɗai ta wannan gun kudin mu ɗauki aikin su ta rububi a mu dangana zuwa ga wani wanda ba shi ba kun fahimci wannan yawa sai yake cewa huwa al-iqrarul jazim abinda ake nufi da tafsirin rububiya shine a iqrari tabbatarwa yarda amincewa ta zuci shine al-jazim babu kwanto jazimi kenan bi anna Allah ta'ala cewa ka yadda da cewa Allah madaukaki rabbu kulli shay'in wa malikuhu shi ubangijin kowanne abu ne kuma mallakin shi sarkin shi ne ne mai iko a kansa shi ya mallaki abu shi ne ubangijin sa kuma shi ya mallaki abu da bai fita daga ikon sa kowanne yanayi nan lafazin kullu shay'in al-qadimu kullu kullu shay shamila da daga ciki inda shi Allah subhanahu wataala Allah mai bai Allah tana a ce wata ma'ana ta da shi tunda shi ambata shine fa'ili yawa da shi ya aikata to dole ne ya aikata duk wanda ba shi Allah ba su Allah ne ya halicce shi Allah ne ubangijinsa Allah ne sarkin wannan abin shi ya mallake shi khaliquhu wa mudabbiruhu Allah shine halicin wannan kullu shay'in din abin da ya da wannan kullu kuma shay'in din to amma ce Allah shi halitta wannan kuma shi shi gudanar da shi shine mudabbir mudabbir ma'ana wanda ke gudanar da rayuwa da ya tadbirin al'amura mai gudanar da administration din rayuwar mutane wal mutasarrifu fihi kuma shine mai tasarrufi a ciki mai yin abin da ya ga dama ya ba da shiga ga wanda yake so ya ba ta shiga da gun wanda yake so ya ba da ni'ima ya ba da kwanciyar hankali ya ba da arziki ya ba da ya hana wannan ya baiwa wannan shi ne wani shi ake kima fi. yau a ga wannan gobe a ga wancan ba kuma mai yin wani abu a wannan haka in ba shi Allah subhanahu wa ta'ala sai su wajibi imani da wannan cewa ba mai yin wannan abun sai Allah ko mun taɓa jin akwai wani wanda ya taɓa da'awar sai daga cikin waɗannan abubuwan akwai wanda yake yi ba Allah ba ko da'awar da samu ba ko an samu ko ta girman kai ce irin ta suka auna da Allah madauki ne maka amsa cewa wa jihadu biha wa tsanat anfusuhum Bulman, wa uluwa sun yi inkarin ta ita wannan gaskiyar ta cewa Allah madaukaki shine mahalicci shi sai ya tantance abubuwa masa amma kuma wasai a anfusuhum zukatan su sun tabbatar sun yadda ba sa su don me suka yi wannan inkarin sun yi ne gulman don zalunci uluwan da neman ɗaukaka a bayan ƙasa saboda girman kai ganin ƙarfin mulki sai ya buɗe bakin sai ce ai shi ne ma ubangijin sammai da ƙasa babu wani ma ubangijin ban da shi wannan magana ce ta ta da ya kama shi ya kama shi ta fi bata da ula fi ba mu labarai shi kuma su na bi'at ko ya faɗa ne wannan da ke maka shi Allah umarci annabi Musa ya gaya masa لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض خائف كيف تكون الناس كيف حسن cewa babu wanda ya saukar da waɗannan ayoyin yake gudanar da sama ya halitta ya zubo da ruwa ya kama bayan da laifi ya ba wannan rayuwa ya kwafi wannan wannan ba mai yin wannan da Allah subhanahu wa ta'ala. Hmm. Annabi Musa ga wa auna biya masa cewa shi baya ganin sa an matsayin komai su mutum mai girman kai kuma da mu dace ba mu da shi. haka shi kawar rububiya. ko mutum ya yi ta da awaci ne bil batil biya ce babu hujja akai babu gaskiya akai babu wani ɗan da ya taɓa da'awar cewa in an zubo da ruwan su shi ne ya zubo da shi babu wani wanda zai kalle ka ce kai ni ne na halittu. ko an ka taɓa ji Allah shi ne ya faɗa a cikin alkur'ani ya bugu labari cewa shi da halitta mu da farko mu shine annabi adam ba mu labarin yadda shi ma ya halitta shi ya halitta shi ya ta aljanna da shi su da komai ya tafi doka ga ku duk abin da ya fi aljannan nan banda watan bishiyar sai kuskure shi wannan bishiyar aka sauko shi duniya daga aljanna aka sauko shi duniya kuma ta su da aka lullube aka cire kuma cewa sai ya yagi ganye da kansa ya sa a albansa abin da sai ya yi aiki ya ci wannan sakamakon wancan laifi ne babu wanda ya fi awar ne wannan dan adam din na farko ban ta Allah subhanahu wa ta'ala ko mun ta ji ko wannan to ya isa dalili akan cewa wajibi mu wato rububiyya da Allah subhanahu wa ta'ala kuma da ya faɗa mana cewa malaman tauhidi suna faɗa kuma gaskiya ne cewa tauhidin rububiyya baya cikin abin da ake rigim kansa tsakanin mutane da annabawan da suka gurin su duk adam da ka same shi fitirar da Allah maɗaukaki ya halicce shi a cikin ginin jikinsa sun halicce shi a kan cewa ya fi kai Allah babu ɗan da za ka shi ya ci da Allah babu shi inkari da girman kai ko saboda tarbiyyar da aka yi masa da shi daga wannan tsarin tunanin amma in an bai shi a fitrar ba zai fi cewa ya da Allah sai mun sha wannan mutum yawwa to sai malamin yake ce dan ya kun lahu sharikun fil mulki Allah ba shi da abokin tarayya a cikin mulkin sa ya ake kuma abokin tarayya abokin tarayya me ake nufi da shi wanda zai zo matsayin ku da shi bisharaka ake yi ka kawo kaza shi ma ya kawo kaza ka shi ka kamfani shine shi ka za ku haɗu wannan ya kawo capital wannan ma ya kawo kasuwan na eh, jari sai kuma jarin nan sai a rika sayan wani abu suna sayarwa ai a lokacin nan matsayin ku daya ku ba haka bane ɗaya ba zai ce yaron ɗan ba shi ma wannan kuɗi ba wannan ma kuɗi ba wannan shi ake kuma shari'a Allah mun akwai wani wanda ya ci da'awar shi shiriki ne ga Allah a ɓangaren halitta ya ci tare da halitta sai ce to ai sammai bakwai din ni ne ina halicci uku kuke halicci uku bayan hudu ko ya ce kasa ni na halitta ta halicci sama dan adam ni na halitta ta halicci aljani a dan adam kuke ni na halitta karare wancan kuma ce ni na halitta ta halicci wani irin zance babu shi yawwa haka babu shariki da Allah madaukaki shi kadai shi ne waɗannan abubuwa to ka yarda da wannan ka tabbatar da shi a zuci shi ake gida cikin ar-rububiyya shi ne rabbu babu wani in ya kuma hu waliyun min az-zulli wannan nafsi ne na ayati ma ko sai ake nufi da wannan lam ya lahu waliyun dai waliyu din jiwo yawa wanda zai rika taimakonka hmm. asali waliyi majibinci musamman wanda yake yana ba da taimako hmm. ya su shi nuna zullu ne ake nufi sani wannan aya a ƙarshen surat al-isra Allah maɗauki anan ya ambace abin da ake nufi shine Allah maɗaukaki ba shi da wani waliyi wanda ya riƙe shi saboda shi ɗin yana da kasance shine ma'anar min A na lam tafi waliyan bi sabbi kaunihi indahu dalla aw dilla ya riƙe shi taimaki saboda shi ɗin Allah yana da wani launi ni abdulli ina abin da ka fara da shi ke da ma'ana sakamakon kasance Allah muka fi cikin shi ne kaskanci shi ne al'azizu shi ne alkawiyu shi ne almaki a shekin nan ba shi da kaskancin da zai zama wannan kaskancin ya tsarruhu ila an ya hada ila munafirin shi da ya tilasta masa hasu ya samu mai taimako shi mun fi abin da ake ji yanzu yawa ta ce walam yakun lahu waliyyun min dhulli cewa ba shi da aboki da kaskanci sai wani ya fahimci kamar abokin ne na kaskanci ba a shi nufi ba ma'ana walam ya kullahu waliyun ya tafibuhu bi zullin inda su kuma ne yawa shi Allah bai riƙi wani abun taimako wani mutunci saboda dalilin cewa yana da wani rauni wanda mai rauni a cikin bukatar mutunci to shi ne abin da ke cikin yawa Allah maɗauki a shi da wato raunin da zai buƙaci wani wali da zai taimaka masa wala raddi amrihi babu kuma wani ne ne da lamarinsa nan sawa'un in ka fassara al'amru bi ma'ana a alladhi jam'uhu al-awamir aw al-amru alladhi jam'uhu al-umur waɗannan abubuwan guda biyu ne daban-daban sai al'amru da su ka jam'in su ce awamir akwai kuma al'amuru ce al'umuru wanne ne ma'anin wannan da wannan al'amuru lazi jam'uhu awamir shi adadin amuru wanda shi jam'uhu jam'uhu shi awamir shi ne umarni yawa ya ce a yi kusa a bar kaza ka ɗauki wannan shi ake nufi to Allah maɗaukaki a cikin halitta babu wani wanda in ya ce a yi kaza wani zai ce a'a ni na ce kada ku yi kuma yanzu cewa wannan in yana da wani iko a kan mutane akwai wannan babu in kuma ka ɗauki al'amuru nan shine wanda jam'insa shine al'umur ma'anar umur a nan a shi'un al'amru ba kuma tsakanin umarni da lamura ko to wancan lamura ake cewa yawa lamuran Allah subhanahu wa ta'ala Kun hukunce hukuncensa da da rayuwar bayansa babu wani mutum da zai zo ya raddi da a shi ma zai yi irin nasa kuma shi wannan kowanne zai iya ɗauka amma zahirin su da shi ne na farko idan Allah maɗauki da wani umarni babu wanda zai iya mai da shi ne a nan baya ya fito wani abin da zai shiga cikin hukuncin wanda da yugni an zikirhi mun farida yace wala mu aqida li hukmihi to wannan shine sai su babu kuma mai a kan hukuncin Allah mai ta'kibi yaji diddigi ya ga cewa ya yi daidai ko bai yi daidai ba ko za a canza kaza ko ba za a ci ko ya kamata a ci haka babu in ka samu ɗauki hukunci to haramun ne wani ya zo ya rika kallon cewa to ai wannan abin bai dace ya taɓa wa hankali ai wannan abin bai halatta a ce ma za a kusa a 20th century ba haka zaka ji suna faɗa yawa wani abun halatta ba a samu mutum yana cewa wai a karni na 21 wani lamari na hukuncin Allah da Allah maɗauki ya hukunci cikin ayi su ake ta ce wai ba zai yiwu ba mutane sun ƙi ba ce wai wannan ba iya amfani da shi ba ta gudu da take yawa akwai bambanci tsakanin shi ba za iya amfani da shi ba kuma kuma ce wannan abu da ba hmm. haka wani zai iya cewa ba a iya yi ba ma'anarsa abin da yake nufi shine an fi mu yanzu ba zai iya kaza wannan kuma yana da bambanci ka fatan gaji wannan so wanda ba su cewa ko yanzu ai an fi mun yi da ba ai wannan gefen mutum wani hukunci abu da ya kamata ya zo ya ce ya bi ya dace da hankali wannan bai dace da haƙƙin yanci wannan an cuci mata wannan an cuci ƙananan yara wannan bai halatta ba a cikin al'umma a sami wani mai bin hukuncin Allah ya nemi irin wannan tare-taren shi abin da ya zaba zai aikata wani abin kuma ya ce ba zai aikata shi ba hmm. sai ce wala mu ba lahu har yanzu kuma Allah ba shi da kishiya wani wanda zai zo ya ce yau za a yi ruwa a dutse sai eh, wani kuma wanda shi ma yake zaton ubangiji ne shi a yau ba za a yi ba an fasa ba za a yi ba kuma aiki kiki kenan za a yi yau ko a ce yau za a halittuwa ne za a haife shi ta yau an fasa ba za a haife shi ba cikin ma ya ɓace babu wannan abu Allah maɗauki shi ke gudanar da wannan rayuwa da kuma babu wanda ke da iko a cikin da shi wannan shi ake cima rububiyar Allah wala mu matila lahu har yanzu kuma Allah ba shi da wato abokin kama matin wanda yake kwatankwacin sa yake iya abin da shi ma yake kuma wannan ai suna da bambanci ko wanta radda li amrihi Allah da umarni ne ta abu ba haka kuma mai din diddigi ya zo ya ce kai wannan ya dace wannan bai dace ba wannan kuma mai kifi ya kaji abin da ya mai ta a hannu ba su wanda zai dace ma da Allah ne in yace in yace za a kira shi ce ayi zama cewa ya yi tarayya da shi kawai ko da wajen dacewa da hukuncinsa hukuncin nan ku shi ma babu hmm. ba wai shi ma ya yi tafarhudi da nasa hukunci ba hmm. ce ya dace da Allah matsayin su da Allah ko da bai ce ya kau da hukuncin Allah ba Allah ya yi hukunci ta a shi mutum ma ya amince da hukuncin Allah a cikin hukuncin sa da yadda Allah shi ma babu na fi ai kowa yana fahimtar bambancin wancan da wannan da wannan yawa yake kuma ba samiyya lahu sai ba wannan samiyyi ma ba su, shi dai samiyyi tamka a cikin suna wanda sunan sa daya hmm, kuma jin wani wanda yake sunan sa Allah hmm, mutum ya zo aka ce ya sunan sa Allah wannan babu an taɓa wani mutum da ya musulunta a ko amerika da wani ko amerika da lambar sai ya zo ce shi saboda tsananin su allah an ƙasa su wani suna kuke so suke allah ta fi abin da wannan saboda shi bai sani ba ya ɗauka akwai damar yin haka sai aka ce masa a'a ai babu wannan in dai kai bawa ne to ka zaɓi daga cikin sunan bayi sai ka zaɓi da yake dace amma allah maɗauki ba shi da saniyi wanda yake sunan fita shi da allah subhanahu wa ta'ala hakanan ko da wajen da'awa a cikin ji wasu tafiye-tafiye da wasu aƙidu-aƙidu da wasu manhajoji wani mutum kawai sai ci abinci da Allah ya bashi ya sha ruwan da Allah ya bashi ya tashi kafin Allah ya sha da aka tsaka ta daga audu da Allah ya halitta sai yanzu kuma buɗe bakin sai sai shi ma zai Allah yana da kawo mutum wannan abin yana da hatsari a cikin mutane a ana samun masu akar akidar wa'idatul wujud din da ake a wasu tafiyoyi na sufaye masu zurfi da suka wuce iyaka wanda falsafa ta indiya ta shiga cikin su suna irin wannan abu yana da hadari shi ne waye gari kawai ya duba nan ya ce a wannan ma Allah ne hmm? kalmar sai Allah sai Allah wannan abun ba a cikin addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yake ba Allah mu iske tsare mu sannan kuma su ce cewa wala a fi shaikin min ma'ani rububiyyatihi babu wani mai jayayya cikin wani abu da cikin ma'anonin rububiyar Allah madaukaki ma'anonin rububiyar Allah suna da yawa akwai alkhalqu akwai arrazqu hmm? arrazqu haka ake cewa karkashi arrizqu suna hmm. karanta cikin ai mun karanta a cikin kafin usul ke bayani mun karanta usul usul da kuma da su usul ce ma'anar rububiyya rububiyya shine توحيدullah bi af'alihi mithlul khalqi wannan da yake ne ba warrizqi ba yawa domin bambanci tsakanin rizq da rizq menene ne za ku a nan ba su ɗaya ba hmm? rizkin shi ne arziki aha rizkin aikin arzikawar yawwa aikin arzikawar shi ake ce ma rizku yawwa kamar yadda ake cewa kalku yawwa kamar yadda ake cewa tajjiri kuka dabbaran gidiru tajjiran ko ya suna ne aikin kala shi ne tajjiri to haka nan shi yadda bayi a ba su abin da za su ci gudanar da rayuwarsu wannan shi ake cewa rizki aikin Allah ne ras shi a ba su ci shi ake ci maris to waɗannan ma'anin ma'anonin na rububiyya babu wani ko mutum ko aljini ko la'ika ko annabi ballantana wani ba wanda bai matsayin annabi ba da yake da munazara da Allah zai jayayya da Allah a su waɗannan abubuwan ta yasa ake su filla saboda duk lokacin da ka ji wani ya ce yana yin wani abu da cikin Allah ka san cewa ƙarya yake abin da ke da masa ci shi kaɗai yake yin sa da halitta ko ne ke halitta da Allah da ci da abinci da ba wa mutane abin da su zuwa da ruwan sama duk wanda baka yana yi kuma ke ci saboda wannan aiki sun Allah ne subhanahu wa ta'ala yana cin ma'anonin rububiyar babu mai jayayya da Allah a ciki Allah maɗauki kyauta Allah ta fi mana da tauhidin mu da wasu abubuwa su zo su kawar mana da shi sannan su ce wa mutu a asma'ihi wa sifatihi kuma abubuwan da sunayen Allah su ko kuma suke hukuntawa shine mutu bayat wannan da misali da a fahimce shi Allah maɗauki yana da sunaye yana kuma da sifofi kowanne suna na Allah suna suna suna Allah ar-rahman ar-rahman suna ne na Allah sunan ar-rahman yana cikin abubuwa guda uku ko da sunan Allah da biyu tabbatar da wannan sunan yake nuni gare ta na uku hukuncin da wannan suke yi a cikin rayuwar bayansa mun fahimci wannan ma'ana misali ar-rahman sunan Allah ne kuma su daya shine sunan Allah ne da biyu sunan ar-rahman yushaqqu minhu sifatu rahma ana ciro sifar rahma da shi kuma sai Allah madaukaki shine ar-rahman sunan ne daga cikin sufar rahman mun fahimci cewa ashe Allah subhanahu wa ta'ala mai rahman kasance wasu ne rahama in ka sifa ki ko to wannan sifa ta ar-rahmatu ita kuma ana da hukunci hukuncin shi ne Allah madaukaki idan ya dubi bayan su cikin wani hali to yana jin kansu shi ne musu rahama to wannan shi ake cewa muktabayat asma'ihi wa sifatihi أن الحكم الذي يؤخذ من الصفة التي تؤخذ من بيته. تمام بمغاني. hukuncin da ake ɗauka wanda wannan da aka samo da sunan Allah shi aiwatarwa a cikin halitta ne shi ake cikin muktubaya ku ga wani sunan su don su gani asmi'u suna ne na Allah sunan Allah asmi'u cikin sifofin Allah akwai asmi'u yawwa ji yawwa Allah shi ne shine asmi'u siffar da suke a to jiki da ji ne cikin hukunce-hukunce muktabayat wa ahkam da siffar ahkam suke yi a kan bayi shine idan bayi suka yi aiki ko suka yi wata magana a wani lungu komai duhun lungu komai buyansu ana maɗaukaki a ji to na shine hukunci na fatan fahimta shi ne kowane suna yana da sunan yana da siffa yana da hukunci to wannan shi na malam shi nufi da da ya asma ibn sifati cikin da ya asma'illahi wa sifatihi babu wani munazi'i babu wani ne jayayya da Allah cewa shi ma yana da irin ta Allah a wannan wurin ko ya ce bali sunan Allah as-sami'u sai ya ce shi ma as-sami'u ne hmm? ana yana ji ya ce kuma shi ma daga cikin cikin akwai as-sam'u sannan kuma zama cewa ya tabi zalika anna kullu fil ibadi yatuha hu kun ga wannan babu mai wannan mutum ya ce ai shi ke ji ne shi ne ji ne kuma yana da ji bayi suke shi ma yana ji ne wannan babu wannan ita ake nufi kuma ake sa da yi nufin wujudin sunan da sifar ba ta samu kiraki wani wuri Allah madaukaki ya kira bawan an basiran hmm, mun kasu wannan wata ko a cikin surutul insani kuma shi ma ya kira sami an basira ya nuna kenan a cikin ana musharaka a mujarradin shi sunan da kuma a hakika a kudanci yawa a kan ganin Allah daban yake jikin halitta jin Allah daban yake da jin Allah ji ne da ya kunshi kowanne abu babu abin da yake sunansa sauti ba Allah yana jinsa amma ɗan adam yana jin abin da ke kusa da shi da ke ji abin da baya kusa da shi da ke jin sama kuma a cikin nan jin ɗan daban jin Allah daban to wannan hukuncin cewa mutum ya amfani da wannan suna kuma sai ko hukuncin da yake aiki akan bayi da tsakanin ko su da rayuwarsu shi ma yana da munana a yana da da Allah kai to wannan shi ma babu bangaren rububiyya yake wannan kuma abin da yake fi isbatin sunan da fi da nan a wajen asma wasu sa'adar zo kansa yan zancen rububiyyan ne rububiyya suke wajen cewa ai Allah fi jin komai yana jin kowa shi ne magana ko yana ganin kowa yana ganin kuma duk inda ka shiga daki ka kuya aiki aikata wani abu Allah na gani kuma yana ji in kalma ka faɗa ya ji in nishi kai ya ji Da sirrin da ke kai wanda ya halitta maka zuciyarka zuciyar da kake tunani ka ta da ka saka kuma abokin zance Allah ya san kake a cikin mutane ko aljini a kuma jin wannan a mutane ke a mutum yana jin abin da duk bayan shi da ina babu wani ke na ɗaukar son kala da shi da munazi a cikin rububiyarsa a wannan bangare da sunayen sa kofi. Ga dalilai akan wannan abin da قال الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات على الظلمات والنور ya tabbata da Allah wanda ya halitta sammai da su wa ja'al zulumati nur kuma ya sanya dufai da kuma haske sanya wa ana nufin ya halitta bi ma'ana kafa mu wannan suna cewa ja'ala ta'ati bi ma'ani zuwa da ma'anoni a qur'ani tana zuwa bi ma'ana sayyara da kuma zuwa bi ma'ana khalaqa wannan mutum ne ma'ana khalaqa sun an ce sayyara shine a sanya abu kula ya zama hmm. ana ja'alahu qur'ana ja'alahu qur'anan arabiyyan ya hmm? ake kika inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan mu mun sanya shi ya zama qur'ani balarabi da ake waɗansu kuma karanta su larabci wannan wace ja'ala ce ja'ala ce bi ma'ana sayyara yawa ba ja'ala ce bi ma'ana sayyara ba hmm. na mu muka sanya shi ya zama haka amma nan ja'ala zulumati wa nur zulumat malamai suna cewa a wannan ayar akwai wani abu da ke nuna wata hikima cewa Allah sun kada ya sa duk abin da yake ba alherin ne. sai ya sanya shi hanyoyi ne daban da yawa shi da yawa shi sa ya ce abdulman wahada annura sai ce annura sai zo da shi muku da jibu domin saboda mai shi gaskiya ne ina ya ji di'i ne kamar inda yake cewa hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la su bude. mu'assibun da yawa hanyoyi da daban wannan hanyar wane wannan hanyar wance wannan hanyar malam wane fiji wane kuma sai ne wa anna hadhi wa anna hadha wannan shi ita hanya ta ne kiya guda guda ɗaya ce ita hmm. sai ku fatibi'u ku bi shi ku bi wannan hanyar ba ta tabi'u subula kada ku bi hanyoyin nan daban-daban isa ai abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu da yazo suka wannan sai kawo mana a magrisa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana tare da mu ya karanta wannan aya sai ya zana wani layi shi kuma ya zo da damar shi da gunta ta zana wasu layuka ne sai ya ce wannan lokacin nan hadhihi subilullah wannan ne hanyar Allah ta Allah kaji hanyar Allah ko dar aikin qur'ani yake da kusan qur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam yake to ya zama cewa anan ake samu kadi hanyoyin nan da suke wannan yayi hagu wannan ya bi dama kuma kowanne ka kalle shi da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kowanne akwai wani shaytani a kai ka yake kira zuwa ga wannan Allah ya shi yanzu ka kalli shi da wani musulunci yanzu ka duba duk hanyoyin nan da ake bi wajen da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowace da sunanta Hmm? ko dai a nasa zuwa ga wani babban malami wanda shi ne ya kirkiro hanyar kowa sai a sa sunan hanyar wani kuma a sa mata sunan wata fikira da ita ce sakamakon da aka asasa hanyar fikira ana nufin wani tunani kowa duk sai irin tun zamanin baya ba aka samu kawari jawa me suka musu kawari jawa saboda wannan fikira ce ba saboda wani mutum ne sunan sa kharija ba a'a su saboda su ne suka fara fitowa suka yi jayayya da masu mulki suka kafa da Ali bin Abi Talib suka ce ya zama kafiri duk wanda bai fahimta irin kafiri su ma kafiri ne su ne su ake cikin kawari dawa sai aka kafa mu'tazila kuma me yasa aka kafa mu'tazila saboda a cikin basra sun yi itizali sun kauce sun kaura cewa majalisar alhassan al-basri malami ne ana cikin alhassan al-basri da cikin tabi'ai yana koyar da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake kan wani abu bai bada amsa da suke so ba ce wannan malamin Allah bane sai suka gudu suka kuma suka tasu kujiya cewa mu'tazilawa haka nan idan ku biyo al-bishri al-mirrisi ah, jahmiya samu mafi da shi'a da awar cewa sun suna bin aibin abi talib jin cewa a shi'a ba shi suke bi ba yin su suke bi domin kafir da sauran su da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sun ya ga akwai wani suna ba ta sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama suke Qur'ani da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kada ka ta hanya ba wannan ba hmm. kiran mutane a akan hasken qur'ani da hadisi hasken sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hadisi bisa fahimtar wasu manyan manyan bayan Allah wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hikimar wato yawaita bulumat da kuma tsaita annuru kenan shi kan muka shiga wancan wuri Allah ta'ala daga cikin dalilan da suke nuna rububiyar Allah tauhidul rububiyya shine kuma da shi da alhamdulillahi rabbil alamin akwai shirin da ya gaunar ƙarfi alhamdu yabo ya tabbata lillahi Allah sai a kawo su Allah shine rabbi shine ubangiji na al'alimin da Allah wannan nafsi shi kurkuru akan Allah sau ta'ala shine ubangijin komai da kowa babu wani wanda zai zo a cikin bayan Allah ya ce shi ma Allah ne ya ce al'ayatu ma na zuwa wadda ya ko wa ƙarfafa Allah ta'ala har yanzu Allah yana cewa kul man rabbu samawati wal ardi lillah da yesu asbuni ban labari man rabbu samawati wal ardi wane ne ubangijin sammai da kasa da zai ce shi ne ke halicci ko ya halicci su kuma shi ke gudanar da su Allah Allah ne ana in su ka amsa ba su kai ka ba su shi Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam ake gaya kul kuma sannan ka ce musu kun guda uku da aka gero mana kowace ta kaddiki kan ji ba aka ba shi kan waɗannan mutane kul ka ce su rabbu samawati wal ard mutanen da suke inkarin wannan addini da wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya zo da shi musamman kawo a wancan lokaci ba su aka san Qur'ani idan da suna da ilimin akwai wani wanda ya halitta mai da ƙasa ku zo a cikin da suna da wannan ilimin sun san shi Allah bane kuma suna da wannan ilimin tabbace lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su ya bi hadisi su shiru su ce ba su sani ba domin ko dan sha'awar su kare ta ba da aboki da ba abin da kake sha'awa in ya abokin abu ya ne, kuma a cikin kai ne kake da dalili haka a cikin mutane nake ba wai abin da ke daidai ba yau a ɗabi'ar mutane suna da a ga abokin gabanka duk yadda za ka ka samu dalilin da za ka nuna cewa ƙarya yake yi sai za ka yi to idan da akwai wani abun bauta wanda ba da ba shi ya halitta kalmai da ƙasa lokacin da ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce tambaye su kun man rabbu samawati wal ardi da su fara baki a lokacin sun ce wane ne ai mun sani amma shuru shuru din shine sai Allah madaukakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu tunda ba su amsa Allah wanda ya yi sammai da ƙasa shine Allah ne kuma sannan karo na ɗaya da wata cutar sai yake cewa kul da shi da su yanzu kasu min dunihi awliya yanzu ku ka riki amma bayan Allah ku riki wasu mataimaka majibinta wanda suke su ita ce la yamlikuna li anfusihim nafsan wala darran ba za su iya amfana wa kawunan su wani amfani wadda su hmm? za ku ci wannan kun ta tambaye su duk yanzu hal bi sawil a'ma wal su in dai kuna da hankali yanzu wanda yake kaho ne da shi da mai gani ɗayan su da hmm? duka huwa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam lokacin da ya zo gun mahaifinsa ya same shi yana bugun shi ne shi ya ɗauki shi ya abu wala ya sma'u wala yubsi wala yubni anka shay'a shi ne kare masa kenan ya ba ba me yasa kake bauta abin baya ji baya gani kuma kuma ba zai amfana da komai ba da yana amfanar da komai da ka iya makakale masa to tun amfani baya iyawa shi kansa kansa nan to ita ce Allah madaukaki ke faɗa su kan kansu nan abubuwan da ake bautawa la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra ba su mallaka wa kansu wani amfani su jawo shi su same shi ba ba su mallaka ma kansu wata cuta sun kuɗi su same su ba ko akwai gunki kamar su kansa da a yi fitsari a kansu su iya gudu ba zai iya gudu ba ubangiji an masa na jirgin ya ta gudu wannan tawaya ta ta gudu na ji amin ba da labarin rubnul jamu ko ko ba shi bane kwanan da muka zancensa amma rubnul jamu wanda yake da gudun sa gida su tambari lokacin nan ana zafin zafin zuwan musulunci ta bani su kalama ya hijira su ba zubin da su musa sai su gudu su gunki nasa sai su gudu su ba mu labarin sa ko yawwa sai ji ko gunkin da kansa sai zo ya maka wanka ya shafa masa mai sai jibi sai a jiki inda yake wasu gari suka sake yi ya tashi zuwa ya ɗauko ya sake mai da shi suka sake a da uku suka ji kuma shi a kwata a kuma tare da mushin kare shi ne da ya zo sai a cikin shi tare da mushin kare sai ce wallahi laukunta ilahan da ta kun anta wa kalbun wa kadirin karat yace wallahi kai da abun bauta ne ba zai yi wata a cikin wato wata rijiya rijiya ba wadda ake da kayan haila da kazanta da kayan wari a cikin ga mukan kare da a kutare shine shi ne mana shine ne kara ba karni karan karan bi ma'ana an kuma kuce da shi ce wallahi da ilahi ne da bai zama haka ba ranar ya tuba la ilaha illallah shi kenan duk abin da ake bauta ko ba shi ne Allah ba shi mallaki ba da mallaki ba shi da ruwa ba shi da wuta ba shi da aljanna ruwa yana nufin ruwan sama yawa sannan kuma wuta jahannama ba ta ba ce aljanna ma ba ta ta ba su ne wanda don haka shi kenan mu wa Allah su da Allah rububiyyar ta wannan shine wato rubuce wajibi sai ce ko kuma hal ko zulumatu wan nur shin da dukkai da haske za daidai ba za su daidai ba An am ja'alu lillahi shuraka du'a da ta tukuna masu cikin wani. An am ja'ala Allahu ja'alu lillahi shuraka ko kuwa sun sa wa Allah wasu abubuwan tarayya ne tarayya da Allah kada ku ka khalqihi su ma sun yi halitta da halitta Allah a yanzu ana cikin su a cikin ne ko da kuka iya ku daina bautawa latin da cikin nan shin ya ta uzza din nan ko su abokan tarayya ne ga Allah su ma sun halitti wani abu ka kalkihi kamar yadda Allah ke halitta hmm? sai ya zama cewa halittun suka rikice musu shirin ne nan ta shafa suka yi kawo a juna da suka ga halittar Allah maɗaukaki su ana huwa ala sai suka zaci halittar da ta ce ko uzza sun yi rikice musu suka ganewa banci wannan tambayar da kike yi yawa ma'ana kun haka yake ne kulillahu khaliqu kulli shay'in babu wani da ya halitta ballanta da halittarsa sai kama da shi Allah an a rikici a kafin gane wanne ne na Allah wanne ne bane Allah ba a ce ko abun ya rikici da aji ko kuma wancan shi ma Allahu khaliqu kulli shay Allah shine halittin kowanne abu huwa al-wahidul qahhar kuma shine mai kuma wanda yake ne rinjaye a waɗannan ayoyi irin su suna da yawa a cikin alkur'ani kuma da Allah yake cewa ku tusibu min dunihi alihatan la yakhluquna shay'an wa hum yakhluqun kuma wannan ita ma ta kama da wancan ko to sun riki kuma bayan Allah wasu abubuwan halitta ko auliya wanda yake su da halitta su mai su ma halitta su ke yanzu ka ga mutumin da zai je jeji ya sa ko ya kwaso dutse ya amfani da nakiya ta sai wani bangaren sai sura irin ta mutum sai zuwa irin ta gidansa sai ta saboda yayi isa shi ne fa ya dauki surar irin ta wancan ɗin sai ya bashi so da muka yi a kan tarihin faruwar shi a duniya sunan malamai bane salihai da wadda da suwa da ya uku da nasara yawwa sai bayan sun mutu shi kan mutane shawara ko ga da su yi mutum mutumin waɗannan mutane da ku sassaƙi mutum mutumin su ko da dutse ko da wani ƙarfi ku sassaƙa sai kama da shi su aji yanzu wanda kai ce da su sauƙi da kanka ce wannan shine su ba an kuma kaje shi agun ba. shi kenan ya zama suwa hmm? kuma nan bai yi kama da tawon da gaba da sunan ba wannan tana Allah subhanahu wa ta'ala asalin wanda suka yi waɗancan abubuwa sun so waɗannan ne su kama da waɗancan mutanen ciki wai in suka tashi su rika suno waɗancan mutanen ciki abin ya juye a kuma in ciki sai zama suna roƙon wannan abin da suka hannun su a matsayin cewa bawan Allah ne kamar nan yadda a yanzu ga mutum zai ɗauki wata hanya ya kira shi wannan hanyar wane ce ya shi da yadda da hanyar manzo Allah sai kuma ba a san hanyar wannan zai je gun manzo Allah daga nan kuma ya je gun Allah in ba ruwan su yi ba mazancan shi wannan hanyar shirin ta wai ta kai shi ne gudun na ba shi kawai za ta fi gun Allah ya tsallake manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda a yi tsadin su akwai da suke fitar irin wannan maganganun dama cewa shi wai waliyi wai rasuli dunan nabi haka yake wai waliyi wai rasuli ya fi manzo amma kuma dunan nabi bai kai annabi ba a cikin waken su kaga wannan hanya ce wadda za ta dauki mutum maimakon su da Allah shi ga manzo sallallahu alaihi wasallama da su shi zuwa ga wani wurin da zai haɗa maimakon samu amfani yawa wannan ba inkari ne ga zaman mutum salihi ba in salihi ne in salihi ne aka kasa wasu sa Allah ta mu haɗu da shi a aljanna amma in ba salihi bane a ba ɗauki shi a ba shi matsayi da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fi annabci walitaka a ce wani wali ne ya fi annabi wata maganar ba daga bakin annabin Allah Muhammad Abdullahi sallallahu alaihi wasallam aka same shi ba kuma ba ma bin komai sai da aka samu daga ina hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tabbata da mu akan hanyar sannan malami ya kawo ta are shi wa ta'ala Allah madaukaki yana cewa har yanzu الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم الله أكبر الله الله شيني الذي خلقكم عندي عليكم ثم تنمى عليكم عليكم بنشكم أنا أرزق إيشي تبكشي ثم يميتكم أنا كشيء زوجي كلهم كشيء كفاري كشيء كفاري ko kuma a busa kaho wanda ya fi ya ma a busa kaho busawa ta kasu shi ma ya faɗi ya mutu duk wani ɗan adam da ya zo duniyar nan su mutuwa ta hakan babu wanda da kawa'un ya mutu kafin ta ce kiyama ko kuma ta kiyama ta zo ta wanda ya rayu har kiyama ta zo bushin ko da za a yi na kaho shi ne zai kashe shi ma'ana dai sai mutuwan nan sai ya ɗaɗa ta to sannan kuma a ƙarshe Allah ke kuma ya yi ku sannan kuma ya kashe ku da wanda ta yi kashe da wanda kuma ta cinye da wanda ta yi da ruwa da wanda da wanda duk su ne ya kashe har cikin alƙiyama sai Allah madauki ya ce ka kashe ku da wani ita take kashe to shi Allah madauki ya tambaya nan, hal min ka'ikum man yaf'alu min zalikum min shirkin wai a tambayi mu shi ku da kuke bauta Allah ta da uzur da tuwana da tuwana da tuwana da tuwana wani ma hadda wance kuke bautawa yawa to ku da kuke wannan hal min shuraka iku su annan wanda kuke bautawa din wanda kuke ci abubuwan tarayya ga Allah a cikin su man yasalu min zalikum da cikin waɗannan abubuwan guda hudu min shay'in da wani abu din din nan suke ana kuma ne ya taƙiƙi na il jinsi su da tabbatar da kore wani abu don asalinsa da ya ce min shay'in ma'ana babu wani abu komai kankanta daga cikin abubuwan nan guda hudu da aka ambata da wani wanda ba Allah bai yake ko akwai wanda shi ne ya halicce mu akwai wanda shi ke ba mu abinci kan Allah akwai wanda shi ke karkarar mu ya aiko mutuwa ya dauki mutane su ga duniyan nan Allah abu duk wani wanda ba shi ba sai dai ya zama ko ba mutum ya sa bindiga ya haɗe. ya sa mota ya tafi ko kuma wata duka ta cinye mutum wannan sunan su sababi amma wanda ya ɗauka mutuwa a kan mutum shine Allah subhanahu wataala da ya ɗauka mutuwa ya zare rai daga cikin mutum wannan ba mai wannan sai Allah sannan kuma nan ta kiyama akwai mai tashin mu daga kaburka ko ba su kai buta ko kowa ya tashi kashi daga kabarin sa daga inda ya mutu banda Allah babu da yin wannan sai Allah subhanahu shi ne Allah mai suke cikin waɗannan musulmai shin a cikin waɗannan abin da suke akwai ne yin wannan sai Allah yake subhanahu wa ta'ala amma yushriku malamai suna cewa istifhami a cikin alqur'ani in kana karanta alqur'ani cikin ayyuka su ayoyin da kake karanta na qur'ani in aka yi tambaya kan wani abu na rububiyar Allah ya tambayi musulmai rububiyar to sai su'alu istifham takrir ne ba istifham a inkar ne istifham ne bambanci takrir da ta inkari istifhamun takrir ana tambayar shi ne wani abu da kai da san shi amma kika ka zuciya ta san haka yake dan inkari kuwa wani abu ne da kai wanda ba daidai ba ce me yasa ka ce me yasa ka ko ka ce eh, na yi kuka ni ko ina neman a gafarta mini misali me yasa za ka ce ka wani ina irin abin ne a kan me yasa ka ce ka ce abin da ake shine ka ka malaman tauhidi wannan suka ce duk da aka yi shi a Qur'ani in dai zancen rububi a tambaye su istifhamin na riri ne ba ta inkari ba me hijira da wannan kuma na ta gaya mana anan cewa shi imani da rububiyar Allah sanannen abu ne a kowa ba wanda bai sani ba sanin cewa Allah ne halitta sama kowa ya sani dukkan mai shi ta Allah ne halicci ba mu labarin masu bauta wa gumaka a hindu a hindu an tambaye wasu daga cikin su ya ku bauta ma waɗannan ga babban wanda ya halitta ba bauta masa ai shi babban ne ya sauko ya shiga cikin jishin waɗannan mu shi muke rangowa lokacin da muke ɗaya. waɗannan kun bincin babu wani ɗan adam wanda zai ci duka wai abin da yake bauta ma yana da wani haƙƙi na halitta amma ko ƙasa ko ruwa ko mai babu wannan shine abin da malamai tauhidi suke faɗa shi ganin wani annabi ko manzo ya zo ya yi rikici da mutanensa akan yadda da Allah ko babu ba ba wannan ake magana ba kai abin da zo daga abin da ke cewa abudullaha ma lakum min ilahin bihi bautawa Allah ko wani abin bauta ban da shi shi da sun san da ba su san Allah na maza su da shi eh Allah kuma lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ulidu Allah aw ulidu Ar-Rahman sun yadda sunan Allah amma ba su rahman ba sun san Allah amma Ar-Rahman su ba san shi ba da haka ko da yake da wani abu shi da aka zo kan sulhun hudaybiya da aka ci bismillahir rahim sai bil amr da ya zo wakilin mu da me a lokacin sa ah, mu bai da wannan ba kada mun yadda bismillahir rahmanir rahim da duk mai wannan likicin ba a cire wannan rahmanir rahim din a kawo bismillahir Allah don haka sai aka rubuta annabi sallallahu ba komai ai mu goge wannan bisa mun na ɗin sai shi shi a rubuta bismika Allahumma sai aka rubuta bismika Allahumma sai zukan min Muhammadu Rasulillahi ta abu mai dama ya mun yadda da kai manzo ne dibin shi ai da ba a yi shi ba a lokacin shine yake wa Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu shi yake rubutawa domin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya rubuta shi yake cewa Ali ya rubuta Ali ya rubuta sai yake masa goge muhammad rasulullahi muhammad ibn abdullahi a lokacin yake kira rasulullahi shi yana jin nauyin a ce ya rubuta rasulullahi kuma ya goge shi ba zai iya goge ba shi ne sallama a nuna masa wurin ya rubuta aka nuna masa ya sa kuma ya goge rasulullahi saboda me saboda a zauna lafiya jarafin kuma shi ba su har yanzu saboda a zauna lafiya akwai abubuwa sun lalata wanda na ganin kan ne nake lokacin nan annabi sallallahu alaihi wasallam da zauna lafiya kuma ai cikin hankali annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kalmar a cire bismillahir rahmanir rahim da sai ayi duk abin da za a yi mu ban yadda su rubuta bismillahir rahmanir rahim annabi bai irin wannan ba haka nan da yace ai ni zo ne dan me za ku cire shine kuma kuma amma duk da haka yasa yayi kanzilin ibnu rasulullahi saboda ne ya san cewa wannan kansu ne constitution ɗin sokewar dai ba ta nufin soke manzancin ko yana ce su ake zai samu wata yarjejeniya tsakanin musulmi da kafin su zauna lafiya wannan ita ta kuma a jikin me nake so in faɗa a nan mushrikai sun san akwai Allah kuma sun san shi halitta amma shi halitta cikin su shine su waɗannan kananan da su da uzza mutanen kirki ne da suka mutu sai waɗannan ɗin suka suka yi mutum mutumin su sai suke ganin cewa ta hanyar mutanen kirki nan za su ji Allah shi ka tambaye su ne sa ku na abu da abuduhum illa li yuqimi bi da su ba mun ba musu ne don kuma su dan su ne za su kusantar da mu zuwa ga Allah ana shi akwai Allah amma wannan wai shi ne tsanin su su Allah to duk da ya zo wa mutane Allah kama wani mutum sun girman su bashi ta wannan hanyar da su mutum ya ga shi ga mutuwa da mu'amala da Allah da shi da shi ba bai gamsuwa da hanyar da ta yi kuma mutuwa wasu zama a ce ta ishe shi ya shiga aljanna ba yanzu ce ya kara wani fasikin ya kara wa kansa yawan wahalar sa da shi ko yawan wannan wannan hanyar ita ta shiga wasu mummunan fitan da wani ma yake da'awar ya wuce harkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din shi karfin da harki ki ganin koyanci ne ka kana sallah kana zuwa haji kana zuwa umara kai ne baka san komai zo kawai shi da yake magana yana da cikin aljanna kawai zai ka tafi aljanna in ka bi hanyar da yake kin wannan abu yana da hadisi kai da gaske abi ba cikin wannan hanyar ilmantar da su da wasu ah, karancin hasken sunna saboda rashin karanta maganganun Allah maganar Allah da maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da fahimta tunanin malaman da suke malamai masu tsoron Allah da Allah shine ya kai ba mummunan nufi ba to wanda ke da wannan ya shi a hankali bari ya mutu akan irin wannan akwai mummunan haɗari akwai kuma tsoron cewa zai rahmar Allah subhanahu wa ta'ala Allah madauki ya tsare mu Allah iya ba mu damar tabbatar masa rububiyyar shi kadai tabbatar masa uluhiyyar shi kadai tabbatar masa sunayen su wanda kuma wannan shine asiru da wani alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in